sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 19 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. An harba ba mai daren jiya Asabar a yankin Donbass da ke gabashin ƙasar Ukraine inda aka yi ruwan bama-bamai da ke haifar da fargabar barkewar wani babban faɗan soji. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya kudura aniyar mamaye Ukraine. 'Yan sandan Kanada na aiki yau Asabar don dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin ƙasar. bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar garin ottawa sama da makonni uku don nuna rashin amincewa da dokokin annoba. To madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da kai farmaki a wasu yankunan jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya. Duk da kokarin jami'an tsaro da kuma alkawuran da gwamnatin APC ta yi na samar da tsaro. To koya masana harkokin tsaro ke gani za a iya shawo kan wannan matsalar? In eh, shugaban kasa ya shekara magana cewa zai ba da tsaro. 'Yan Najeriya suna cewa Allah shi sa. To an waɗi ɗaya an waɗi biyu an waɗi uku. sha'anin tsaro dole sai an haɗa kai ko babu haɗin kai. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi ƙarin haske dangane da dalilanta na baiwa sojojin rundunar Tokuba da na barkan mafaka. Biyo bayan tankiyar diflomasiyyar da ta ɓarke tsakanin gwamnatin sojan Mali da hukumomin Faransa. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno a Najeriya ta keɓe naira miliyan 100 don tallafawa matasa 152 Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma muna nan tafi da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. an harba bama mai daren jiya asabar a yankin donbass da ke gabashin ƙasar ukraine inda aka yi ruwan bama mai da ke haifar da fargabar barkewar wani babban fadan soji shugaban jamhuriyar donetsk yau asabar ya ba da umarnin haɗa kan mazaje da za su gabatar da kansu don shiga aikin sa kai na mayakan yankin an kuma haramtawa maza masu shekaru sha takwas zuwa hamsin da biyar ficewa daga jamhuriyar mai ra'ayin rasha da ke gabashin ukraine Ƙungiyar tsaro da haɗin kai a Turai ta ba da wani rahoto yau Asabar cewa an ƙara keta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka amince da ita a shekara ta 2015 a Donbass fiye da wanda ya gabata a ranar 12 ga watan Fabrairu. Wasu sassa na Donbass waɗanda suka haɗa da jamhuriyar Luhansk mai cin gashin kanta sun kasance ƙarƙashin mamiyar Rasha tun shekaru takwas da suka wuce. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya kudura aniyar mamaye Ukraine. Na yi na'am cewa ya yanke shawarar. Muna da dalili na yadda da haka, in ji Biden yayin wani jawabi daga fadar White House jiya Juma'a. Tun da farko dai rundunar sojan Rasha ta sanar da cewa yau Asabar za ta gudanar da gagarumin atisayi na dakaru masu amfani da makamin nukiliya wanda Putin da kansa zai sa ido a kai. Duk da haka Biden ya ce bai yi imanin cewa putin yana tunanin yin amfani da makamin nukiliya da gaske ba mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta gargaɗi rasha a taron tsaro na munich na shekara-shekara yau asabar cewa idan ta mamaye ukraine amurka tare da ƙawayenta da abokanan hudda za su sanya takunkumin karya tattalin arziki mai tsanani da ba taɓa gani ba labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sandan Kanada na aiki yau Asabar don dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin kasar. Bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar garin Ottawa sama da makonni uku don nuna rashin amincewa da dokokin annoba. Tun a jiya juma ne aka fara yunkurin gyaran kuma an ci gaba da shi har zuwa dare. Tuni dai aka kame hudu daga cikin ainihin masu shirya zanga-zangar kuma an kama masu zanga-zanga sama da ɗari. yayin da ɗaruruwan jami'ai da suka hada da wasu a kan doki suka yi layi tare da tura su a hankali daga cikin motocinsu an samu aron gama da dama jiya juma'a an ciro masu zanga-zangar daga cikin motocinsu kuma wasu waɗanda suka bijire jami'an 'yan sanda sun kama su masu zanga-zangar sun nuna halayen cin zarafi wanda ya tilasta wa 'yan sanda ɗaura ɗamara na samar da hanya mai muhimmanci da yammacin jiya a cewar sanarwa 'yan sanda. toma madalla kafin ku ji karashen labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yankin arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga duk da alkawuran da gwamnatin APC ta yi na samar da cikakken tsaro a kasar kafin karewar wa'adinta. Ko a ƙarshen makon nan, 'yan bindiga sun kai farmaki a wasu sassan jihar Sokoto a cewar wani da ya shaida lamarin. Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka a Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton. Lokaci na ta tafiya na karewar wa'adin gwamnatin da ke mulki a Najeriya kuma jama'a na ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga. Ana samun salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a musamman na mutanen Arewa abin da kan iya haifar da ayar tambaya akan ko za a samu cikar alkawalin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi na hannun ta kasa mai cikakken tsaro ga gwamnatin da zai mika wa mulki a jihar sokoto ma da ke arewa maso yammacin kasar a wannan karshen mako mahara sun afkawa ƙauyen sabon garin dole da ke karamar kuma mulki ta gwarayo har suka hallaka wasu mutane na zanta da wani mazaunin garin wanda shaida ne akan abin da ya faru to da sun ka taho Allah da kaddara sun ka shigo cikin gari ba sai dai sun haka mazagale shi na gari duk wanda Allah ya kaddara sun ka cimma su halbi ko wasu mutum biyu nan bakin mongoro zamanistan da la'asar din ba su ma san abin da ake cike ba daga can sun kalibi wannan guda biyu sannan akwai wani yaro nan cikin kwadama kuma na shi ma nan sun kalibi shi akwai mutumin barazzaki guda ya so da gona ta shi a cikin na hudu akwai mutum uku wanda sun ka halba guda ga hannu guda ga kafa guda shi ma ga hannu a wasu na asibiti amma ne su ana sa ran Allah sun da ka kawo na su ita sun ku ci hannu da tumakai kai na macayi guda biyu wanda ake nan bakin gari sun kabi can wani inda aka ce ma wani gari inda aka ce ma gidan magajiya sun kabi gida gida gida gida suna bantalewa suna korawa sun rukuma sun tafi da su na ne mijin ta bakin rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun amma kakakinta a sokoto bai ɗauki kiran da na yi masa ba na kuma tuntuɓi shugaban karamar hukumar mulki ta gwarayo abdulwahab yahaya gwarayo wanda ya tabbatar da an kai wannan harin sai dai saboda baya garin ba zai ce komai ba sai ya ji ya ga abin da ya faru wallahi to yanzu na na sosai na isa wurin gaskiya kawo zuwa haɗa wannan rahoton dai na kira wayar sa fiye da ɗaya bai karɓa ba kuma na tura masa sako bai mai da jawabi ba na zanta da mai shari akan lamuran yau da kullum farfesa bello daudon bada koya suke kallon samun kai hare-hare ga jama'a musamman duba da alkawalan da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi na samar da cikakken tsaro kafin karewar wa'adin gwamnatin sa. in eh, shugaban kasa ya shekara magana cewa zai ba da tsaro yan najeriya suna cewa allah shi sa don an hodi ɗaya an haɗi biyu an hodi uku sha'anin tsaro dole sai an haɗa kai ko babu haɗin kai hakika ne siyasa ta yi musu muhimmanci da tsaron mutane mutane ba su da kwanciyar hankali ga kuma talauci sannan ga rashin aikin yi yanzu kuma ga tsadan mai za ka da la'uba sun sha mu 'yan najeriya kai ya zama wajibi gare su suwa kansu hukunci shugabannin ƙananan hukumomi su ne shugabanni mafi kusa da jama'a sai dai wasu lokuta sukan ƙaurace wa yankunan su su koma cikin birane zubar jama'a na neman agaji har ma dai 'yan mahara sun kutsa a yankunan su. ai suna da kwamitin tsaro ko wace kananan hukumi shugaban karamar hukuma kuma shi a ciyaman duk sarakunan da annan da jami'an tsaro membobi ne domin sun waye gari kuɗin su can sama ake tahiya da suwa an kashe su mututus shi yasa mutum koyo an ce an zaɓe shi shugaban na kuma ko kuma an ɗora shi ko an naɗa shi ba shi iya zama ƙauye inda ƙaramar hukuma ce take shugabanci wanda ba na gari ba duk shi ya kama na waɗannan abubuwa. yankin yau dai yana gabacin sokoto kuma ya taɓa fuskantar harin da ake ganin cewa na ramuwar gayya ne daga 'yan bindiga wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama matsalar rashin tsaro dai zuwa yanzu ta ɗauki rayukan jama'a da dama tare da daidaita yankuna da al'ummomi a arewacin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga karashin labaran duniyar ni alkalin kotun kolin jihar new york da ke amurka a ranar alhamis da ta wuce ya yanke hukuncin cewa dole ne tsohon shugaban kasa donald trump da manyan 'ya'yansa biyu su miƙa kansu ga attorney general ta jihar kan wani bincike da ake gudanarwa kan yiwuwar aikata zamba a kamfanin trump organization lauyoyi masu wakiltar trump da ɗansa donald trump jr da ɗiyarsa ivanka trump sun ɗauki mataki don a soke sammacin da aka aika musu na zuwa su ba da bahasi sun yi ikirarin cewa bai dace ba ga attorney general din ta new york da tisha james ta ci gaba da binciken biyu a lokaci guda james tana ba da haɗin kai a tuhumar aikata laifuka wanda lauyan gundumar manhattan ya gabatar a wani hukunci da ya yanke a yammacin ranar alhamis mai shari'a arthur engoron ya ce hujjar da trump ya bayar a shari'ar gaba ɗaya ta wuce gona da iri kuma attorney general din tana da iko da ta nemi Trump da 'ya'yansa da su ba da bahasi. India da haɗaɗɗiyar daular Laraba sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya Juma'a, inda ƙasashen biyu ke sa ran ƙara haɓaka kasuwancin ƙasashen biyu zuwa dala biliyan ɗari nan da shekaru biyar. Wannan da ya shi ne na farko daga cikin wasu yarjejeniyoyin kasuwanci mara shinge da New Delhi ke hanzarin yi da kammalawa a wannan shekara don faɗaɗa tattalin arzikinta da annoba ta yi wa illa. masana tattalin arziki sun ce hakan na nuni da gagarumin sauyi daga abin da ya wuce a baya lokacin da indiya wacce ta kare fannoni da dama na tattalin arzikinta da haraji mai yawa lamarin da ya janyo jinkirin kammala yarjejeniyoyin kasuwancin mara shinge an ya rattaba hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arzikin ne yayin wani taron koli ta intanet tsakanin firayim minista narendra modi da yarima mai jiran gado na uae Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi ƙarin haske dangane da dalilanta na baiwa sojojin rundunar takuba da na barkan mafaka biyu bayan tankiyar diflomasiyya da ta ɓarke tsakanin gwamnatin sojan Mali da hukumomin Faransa. A wani taro da ya haɗa shugaba Emmanuel Macron da wasu shugabannin ƙasashen yammacin Afirka cikin har da Mohamed Bazoum na Nijar a larabar da ta gabata a birnin Paris ne aka tattauna wannan batu da ya haddasa ce-ce cece kuce a wajen jama'a. A wata hira da wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma, ministan horo da koyar da sana'o'in hana kasin Mamman Muktar ya yi ƙarin haske akan dalilan amincewa da matakin girke waɗannan sojoji a ƙasar Nijar. Eh, wannan magana eh, ina ga mutane kamar da suka saba suna so su kawo rudani. Eh, shugaban ƙasa mutum ne mai gaskiya, mutum ne wanda babu wani ɓoyo cikin lamarin shi. Wannan ba wata sabuwar magana ba ce. Eh, illa iyaka tun da akwai mutanen da kullun su tunanin tunaninsu eh, menene za a yi a ta cece ce wannan ba shine ke gaban gwamnati ba kuma ba shine musamman ke gaban shugaban kasa ba wanda amana da nauhi wanda Allah ya dora mashi yan kasa suka dora mashi shine kan gaba wurin kishin kasan nan shine kan gaba wurin kare lahiya ta al'umman duka yan Nijar gabaki daya bayan da za a yi ya dora Nijar hanya da take ba mai kyau ba tunda shi ne gabanta. Wannan na nufin kenan za a bi ta hanyar majalisar dokoki kafin a baiwa Faransa izinin girke dakarun nata. Babu wani abu wanda shugaban kasa zai yi wanda ba a kan doka ba ko ko ba a kan shawara ba. Akwai iko da matsayi wanda constitution ta ƙasa ta bashi kuma akwai tsari na yadda dukkan doka ta tanada da sauransu ba a taɓa saba shi ba jiya kuma ba za a saba shi ba eh gobe kuma ba abu ba ne na kamar rana guda tsari ne da shawara da nazari a yi gaugawa murkushe wannan yaƙi na sunkuru da taimakon Allah. Mm, shin a yanzu da yardar Nijar waɗannan sojoji na Barkan za su zo ƙasar kokowa akwai matsin lamba daga ƙasashen sai da yawo da ma ƙasar Faransa? Kasan wanda ke jagoranci akwai abubuwan da yake hangawa wanda eh, bai jagoranci bai iya hango su musamman mutum ya sa san rai da adawa ba magana ba ce ta Nijar ita kadai magana ce ta Benin magana ce ta kingin kasashe na Sahel hatta ita kanta malin magana ce da ta shahita domin ba za a barin koha ba eh, 'yan ta'adda mu su mamaye kasashen mu su mamaye mu Eh, abin da ya wakana kasarsu kusan inda yau kashi uku cikin hudu na kasa ya rike ki ga 'yan ta'adda mu wannan ya same mu idan aka yi haka sai in ce lokacin ne za a yi ma shugaban Allah wadde mm. kenan in za a ake shiri in ji hausawa ba sai an dawo ba mm. kuna ganin um, barkan da takuba za su iya uh, cin galaba a wannan yaƙi da suka shafa shekaru tara a can baya suna yin sa a mali saboda a yau ana zargin waɗannan sojoji da gazawa yaƙi ne na sunkuru wanda mu alhamdulillahi bisa tsari da yanda za su yi bisa wannan iyakoki na wannan ƙasashe wanda ba Nijar ba tunin mu akwai galaba wadda sojawan mu sun yi galaba eh, tare da lalle kama wasu da horonsu ta hanyar ba da labaruka da wasu abubuwa amma galaba ga sojawan mu take duk wanda zai zo zai tarra mu tsaye zai tarra sojawan mu tsaye Madalla a gaida Sulaiman mana bar da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa arewa maso gabashin Najeriya. Gwamnatin jihar Borno ta keɓe naira miliyan 100 don tallafawa matasa 152 su zama masu dogaro da kai su kuma kaucewa fadawa tarkon 'yan siyasa. Matasan dai sun bayyana farin cikinsu tare da jinjinawa gwamnatin ta jihar Borno saboda wannan ƙoƙari. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahota. Gwamnatin jihar Borno ta kebe naira miliyan 100 don raba matasa 152 da za su kama sana'o'i daban-daban don kuma su gujewa bangar siyasa su zama masu dogaro da kai. Gwamnan ya ce an raba wannan kuɗaɗe ne cikin wannan mutane 152 za su samu naira dubu ɗari biyar biyar guda goma sha shida daga ciki za su samu naira miliyan biyu biyu wanda kuma horar da su na wata guda guda kan fannonin kiwon kaji da kiwon shanu da aikin kafinta da kiwon kifi da dai sauran sana'o'i daban-daban gwamnan jihar borno professor babagana umar zum ya ce su zai biya wannan rabin kuɗin ne sannan kuma a yafi masa rabin kuɗin idan har allah ya sa ya biya rabin kuɗin idan dai za a iya tunawa a watannin baya ne gwamnan jihar borno ya haramta bangan siyasa a jihar baki ɗaya waɗannan da daga cikin wannan da aka tsamo don horar da su wannan sana'o'i daban-daban gari abin da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ke cewa a nan garin na san wani yana ya kuma yau shekara 20 amma ba zai iya saya shinkafa buhu daya ba to me amfani shi abin da muke wa muka yi wannan ba ba ma son ku bane amma abin da ba ma so keke na fiye ya kori wani fijo ya wuce yana bayan shi a je gidan kofan ba house ba assembly kofan commissioner kofan da shi ne ban daban don saboda haka abin da muka ba kuwa na in kun yi niyya mai kyau Allah zai taimake kyau wani yana magana yana cikin ikon magana cikin shekara biyar wallahi ba zai samu dubu da biyar ba yanzu miliyan dari biyar wannan kun gan kun fara samu ala miliyan biyu biyu ma mutane goma sha shida dubu dari biyar biyar mutane dari da hamsin da wani biyu wannan kudin a cikin shekara uku za mayar da reni reni ba za mayar ba wanda ya mayar da bari a ji a yi sana'a. shi ma kwamishinan ma'aikatar wasanni da walwalan matasa honorable sa'in na buba ya ce an karfafa gwiwan wanda waɗannan matasa ne don su zama masu dogaro da kansu. Allah ne yake bada milki amma su ne bangan 'yan siyasa su ne masu jara. to gwamna ya zo ya tona ya ce me yasa ah bana gani yaron a ciki bana gani yaron gwamna yaron na ciki bana gani yaron famsek me yasa yaron nan ba za mu yi su wani abu shi yasa gwamna yake to mu zabe shugabannin a ciki a kwaya musu sana'an yi mu ba su kuɗi su je su zama mutanen kansu daga yau duk mutum da ya kira yaran nan ya kuma ba su za su kai kara ba ni komishina matasa ni ne zan kai kara su don yaran nan an riga sun yarda abun da aka koya musu sun ce tun da Allah ya su ba san ce ashe koyan aiki haka koyan sana haka ba saboda haka yanzu matasa ne gobe wani ya zama kwamishina wani ya zama famsek wani ya zama wani abu saboda haka a yi training nasu mun ba su kuɗi wanda za su yi kiwon kaji wayansu kiwon shanu wayansu kabitan wannan kujarin da wallahi kuka gani na rasa maka yaron da da ana ce maka eh, kuma shi yayi akancin sa koi matasan da suka amfana da wannan kudade ke cewa sunana shanu da na ah, ina murna sosai saboda tunda ake gwamna baraba taba mai taimako irin mun yi murna da wannan abun sosai saboda muna nan muna zaune da yariya ba mu dubu dari dubu hamsin yau ya taimaka mana da wani abu to mun ji daɗi an ce ku yi kasuwanci za ku yi kasuwanci ranar mun muna kasuwanci za mu kara ya kara mana karfin gwiwa mu ci gaba da kasuwanci Maiduguri sunana Obida eh, Liva. To ya kake ji da wannan taimako da aka baku? Gaskiya na rasa yadda zan yi magana kai tun da aka soma siyasa Borno State tun 1999 mu muka kirkiro youth din amma babu shugaba da muka taba samu wanda gaskiya ya karbi youth da zuciya daya kuma yana so ya gaya ya canza tunaninsu da rayuwarsu kamar shi professor gana umar azu kana gani wannan taimako zai canza ma rayuwarku. gaskiya duk wanda in aka bashi abu kaɗan ya yi godiya allah zai albarkace abun komin kankantan shi wasu matasa da suka amfana da kuɗaɗe da gwamnatin jihar borno ta keɓe kenan ke bayyana jin daɗin su game da wannan tallafi haruna daura biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da wani mai facin tayar mota a birnin Kumasi Alhaji Dole Special Organizer akan matsalar rashin ingancin tayoyi da hukumomi suka ce tana haddasa hatsarin ababen hawa a kasar da kuma asarar rayuka masu yawa alhaji dole ya ci gaba da bada shawara ne kamar haka shawarar nan ba su ne ba su bar su ya je kan lole lore duka she tayi yau ba tayi karkashin lore lore bai da amfani musamman ka je ka sayi lore da tsada she ka zo ka sayi tayi special mu yam zango mu she mai she she mai dabara dabara kuma zai kawo babban hilla ne don yau wani irin dabara kenan wani ya zo ya ce kamai kamar tayi bai da kyau kaga wani an dinka wani na nan ya ci ya fude o oh, kuna dinka tayi duka kuna dinka tayi amma ni ban dinkawa in ka zo nasiya na zan ma kaman ba tayin nan ya ya kawo ma matsala ya ya kawo wasari an yi mutuwa ko lorin ka ya bata ka ruba in ka sai tayi eh, 2 miliyan baka sai ba she motan ya je ya jawo babban hasari ka kashe fiye ga 2 miliyan nan shi yasa nasiya na zan ba su kamun ba su bar hankalin su je kan lori domin muna zamanin gaba aikin organizing kawai nake yi ba in ka zo in na duba karkashin ka in matsala na duba ma karashe eh, direbobi ka yi ma ainihin wato masu mallakan mota nasiya mu duba ainihin direbobi da mafi yawancin lokaci ake ba su mota su ja da dai sauransu suka zo haka za su ainihin sa iska wani shawara kake ba su game da tayo da suke amfani da shi in na duba in tayin shi bai da kyau shin kira shin ce ma tayin nan bai da kyau ka bar mai motan kai sai ma ya ce wai an ce mai mota ce wai ya yaki zuwa sati zuwa sati kuma ya kai kudin ba sai mai shi sha shi da yake bai son ya je motar yunwa ya ji shi ya ta dabara da shi wai ka nemi mai wanda shi ma ya zufa ya sa ma mota ya yi dabara da shi shi sa kullum muna musu magana ni ka zo tayin ka bai da kyau ban sa ma iska na fadi ma don yanzu muna alaka da yan road shi sa su wa'anda suka sani ta cikin bukusu suna wayar da mu abinda mu muka sani shi mu wayar da direbobi alhaji dole special organizer kenan a tattaunawarsa da wakilin hamza adam a nan kuma su kuma mun tattauna da wani dan kasuwa mai sayar da tayoyin mota wanda shi kuma ya mana karin bayani akan irin tayoyin mota da ake amfani da su a ghana sai dai ya fara ne da gabatar da kansa kamar haka sunana alhaji ahmed rashid guruza mai tayi gaskiya a sana'a na ne aikin tayi ina wurin shekara talatin kenan tayoyi da ake amfani da kansu suna da yawa da sanannun tayi da ake faɗi bristol michelin to yanzu saboda china sun shiga cikin kasuwa tayi ba iya kirga sunansu daban daban daban daban ne tayi kowane kowane tayi ya iya zo da suna akwai su long long march eh, grand tour haka dai kake ganin su fiye da da asali da aka sani da britain da michelin da bristol to yanzu kasuwan tayi sun yawa dalili shine sadan tayi ya sa da aka shiga cikin kasuwa china china china kuma na da yawa kuma ana san shi a matsayina mai sai da tahi yanzu yi yayyawa brand yayyawa a cikin kasar ghana na alhaji mu eh, kana ganin taya mara inganci na daga cikin abubuwa da ke haifar da hatsura a wannan yanayi na kullum kwanan duniya gaskiya ne tayi da yana ciki kwarai abin da yasa haka nan ne shine da al'amari ya karfi mutane ba su cika sin sababbin tayi ba sai ga mutum ya ji ya sai saka hanta sakan hanta nan kuma suna da illa kwarai su ke kawo yawancin hatsari amma sabobin tayi dai su ne tayin da ke da inganci mutum na da su yana rage hatsari amma yanzu da ya zama na tayi ya yi tsada mutum shi je sai saka hanta saka hanta nan kuma da haka kashi wani yanayin shi da nan kasar mu bai dacewa da su shiga mutum ya ya sai in ya sa yana araka da shi bai ji ma shekaru tayi mota tayi ya fashe mota ya accident saboda shi wurin batun ingancin tayi ne gaskiya ne tsofin tayi suke kama kana ganin an ya dauki mataki domin ganin an shawo kan wannan matsala eh da an yi a doki shine matakin da za a doki ne da mutane su yi sababbin tayi amma sadan shi ya sa mutane da yawa ba su iyawa don shi ko gwamnati ya ce zai sa mutane ya masa musu tafi sabon tayi bai yi don ga masu sana'an kawo sakamakon tayin nan su ma yanzu a sana'ar su kenan in gwamnati ya ce a bar yin tayin su da masu motoci da menene sun kiya domin karfin sin tayin nan wani na nan mota ya saura hanya zai zo ya tambaya wanga sabon tayi a ce gudun na sama sai je samu sakin hantayi wanda ke kasa sai je sa mai shi tare wanda ya an iya amma ya yi wuya wani shawara zaka bai wa ainihin hukumomi wa hasatan eh, dakarun yan sanda da dai sauransu domin ganin su mai da hankali wurin kulawa da wannan harkoki ganin wannan mataki ya iya ya yi sanadiyar shakon wannan matsala ina ji dai da hukuma dai kamar polisai da yan dvla suke kula da wayan gabatun tayi ya ci da menene da menene da sunayen mttu polisai kenan to yan license office ba dvl suke kula da wurin in za a license motocin to ko da sun yi wannan shi na fara gaya maka yanayin nan ya bar in za su yi sun wahala tare ba izi ba domin mutane ba su yi su sababbin tayi eh, in shi mai shi zo zai wuce kace mai a tayin ga ya ce zai fitar ya yi wuya in eh, shi yanda abin ke tafiya kenan a nan ne kuma za mu tsaya har sai sabon mako idan Allah kai mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakilin namu a birnin kuma sai Hamza Adam da bakinsa da suka hada da Alhaji Ahmed Guruza da Alhaji Dole Special Bogadiza da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shiri. Baba ya makeri daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida Baba Yakubu Makeri. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. harba bama-bamai daren jiya asabar a yankin donbass da ke gabashin kasar ukraine inda aka yi ruwan bama-bamai da ke haifar da fargabar barkewar wani babban faɗan soji shugaban jamhuriyar donetsk yau asabar ya bada umarnin haɗa kan mazaje da za su gabatar da kansu don shiga aikin sa kai na mayakan yankin an kuma haramtawa maza masu shekaru sha takwas zuwa hamsin da biyar ficewa daga jamhuriyar mai ra'ayin rasha da ke gabashin ukraine shugaban amurka joe biden ya ce shugaban rasha vladimir putin ya kudura aniyar mamaye ukraine na yi na'am cewa ya yanke shawarar muna da dalili na yadda da haka in ji Biden yayin wani jawabi daga fadar White House jiya Juma'a. Tun da farko dai rundunar sojan Rasha ta sanar da cewa yau Asabar za ta gudanar da gagarumin atisayi na dakaru masu amfani da makamin nukiliya wanda Putin da kansa zai sa ido a kai. Duk da haka Biden ya ce bai yi imanin cewa Putin yana tunanin yin amfani da makamin nukiliya da gaske ba. 'Yan sandan Kanada na aiki yawa sabar don dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin kasar. Bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar garin Ottawa sama da makonni uku don nuna rashin amincewa da dokokin annoba. Tun ajiya juma ne aka fara yunkurin gyaran kuma an ci gaba da shi har zuwa dare. Tuni dai aka kame hudu daga cikin ainihin masu shirya zanga-zangar kuma an kama masu zanga-zanga sama da ɗari. indiya da haɗaɗɗiyar daular laraba sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya juma'a inda kasashen biyu ke sa ran ƙara haɓaka kasuwancin kasashen biyu zuwa dala biliyan ɗari nan da shekaru biyar wannan da ya ci ne na farko daga cikin wasu yarjejeniyoyin kasuwanci mara shinge da new delhi ke hanzarin yi da kammalawa a wannan shekara don da tattalin arzikinta da annoba ta yi wa illa To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku sake jin mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad baban lahafis da ya taya na gabatar da shirin da hailu haini wanda ya haɗa shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya